Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata, talatin ga watan Janairu shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da 60, arba'in da 40. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma na kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da haka baba ya kuma kiri ne tare da sarfilo hashim gumel za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai zaman ɗarɗar na ƙaruwa tsakanin amurka da turkiya saboda goyon bayan da washington ke baiwa mayakan kurdawa a siriya gwamnatin shugaba Trump na tsawara matakan baiwa 'yan gudun hijira damar shiga Amurka ta hanyar yin binciken kwakwaf. Shugaban ƙasar Colombia ya dakatar da zaman tattaunawa samar da zaman sulhu da ake yi da 'yan tawayen ELN. To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar kungiyar tarayyar nahiyar Afirka tana shirin karfafa kasuwanci tsakanin kasashen nahiyar. mutumin da yake Ghana ko kuma Senegal sai ta tafi turai ya je siyo abin da gashi a nan kusa da shi saboda haka tsari ne aka fito da shi a kungiyar haɗin kan Afirka ta yanke shawara cewa 'ya'yan Afirka su buɗe iyaka a tsakanin su su yi cinikayya gwamnatin jihar borno kuma ta bada sanarwar rufe wasu manyan hanyoyi guda uku a cikin jihar to ko me yasa haka kwamishinan ma'aikatar yada labaran dr blama ya kuma kara da cewa sun ɗauki wannan matakin ne bisa shawarar da suka samu daga hukumomin tsaro na operation lafiya dole za ku kuma ji cewa hukumar inganta ƙanana da matsakaitan masana'antu a najeriya ta jajirce wurin inganta rayuwar 'yan najeriya aliyu mustapha sokoto kuma na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fata an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya zaman ɗarɗar na ƙaruwa tsakanin amurka da turkiya saboda goyon bayan da washington ke baiwa mayakan kurdawa a siriya masana na gargaɗin cewa rashin amana tsakanin ƙawayen ƙasashen ƙungiyar nato shine ya haddasa zaman ɗarɗar ɗin kuma yake zama babban ƙalubale ga shawo kan lamarin yayin da dakarun da turkiya ke jagoranta ke ci gaba da kai farmaki gundumar afirin ta siriya turkiya na bukatar amurka ta janye sojojinta da ke taimakawa mayakan kurdawa na ypg a birnin manbij na siriya birnin da turkiya ke shirin afkawa a yanzu haka babu yarda tsakanin ɓangarorin biyu a cewar mai sharhin siyasa samis edis na shafin almanata da ke kan yanar gizo ya ci gaba da cewa a wato a bayyane yake cewa amurka ba ta yarda da turkiya ba haka zalika ita ma turkiyya ba ta yarda da amurka ba ba wai kawai saboda siriya ba amma saboda baki ɗaya batutuwan da ke tsakanin su tun yunkurin juyin mulki a turkiyya shekaru biyu da suka gabata ƙasar amurka ta ce ana samun ci gaba a zaman tattaunawar da ake ta yi bayan nan domin sabunta yarjejeniyar cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar amurka amma ta ce tattaunawar na samun ci gaba sannu a hankali wakilin amurka a yarjejeniyar cinikayyar robert lighthizer ya ce tattaunawar da ta kwashe mako ɗaya ana yi a kanada tsakanin amurka da mexico da kuma kanada wadda aka kammala a jiya litinin wani mataki ne na samun ci gaba duk da haka ya ce tattaunawar na buƙatar kara kuzari kafin zaman da za a yi wanda aka shirya nan gaba a birnin mexico city a ƙarshen watan fabrairu shugaban amurka donald trump ya sha bayyana yarjejeniyancin kayyanta nafta a matsayin bala'i ya kuma yi barazanar cire amurka daga yarjejeniyar da aka kulla shekaru 24 da suka gabata idan har ba a aiwatar da wasu manyan sauye-sauye ba gwamnatin shugaba trump na da matakan baiwa 'yan gudun hijira damar shiga amurka ta hanyar binciken kwakwaf ga masu neman shigowa daga kasashe goma sha ɗaya da ake ɗauka a matsayin masu tsananin haɗari jami'ai sun ki bayyana sunayen kasashen masu tsananin haɗarin lokacin da suka kira manema labarai domin bayyana wannan canji amma an yi ta bayyana kasashen a rahotanni kasashen sun haɗa da masar da iran da iraki da libya da mali da koriya ta arewa da somalia da sudan da sudan ta kudu wato da siriya da kuma yamal wani jami'i ya ce bambanci ɗaya da za a gani shine yi wa mutanen da suka fito daga kasashen tambayoyi masu zurfi sabbin matakan da aka ɗauka za su shafi kasashen da ke cikin jerin sunayen kuma zai iya haifar da jinkiri ga masu wato masu son shiga ƙasar ana kyautar tsammanin yawancin sauye-sauyen da aka yi za su fara aiki zuwa ƙarshen watan maris a cewar wani jami'i ana shan waɗannan labaran ne daga dan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar colombia juan manuel santos ya dakatar da zaman tattaunawa na samar da sulhu da ake yi da 'yan tawaye eln bayan wani harin bam da ake zargin 'yan tawayen da kaiwa wanda ya kashe 'yan sanda goma sha ɗaya 'yan tawayen eln ba sa aiki da abin da suke faɗa a cewar shugaba santos a jiya litinin ya kuma baiwa 'yan sanda izinin ɗaukar duk matakan da ya kamata a kan 'yan tawayen kuma da yaƙi da ta'addanci kamar ba a taɓa yin wannan zaman ba na samar da sulhu jami'an kasar na zargin 'yan tawayen eln da laifin kai wasu hare-hare na bam guda uku a birnin barankiya da kuma garin santa rosa wanda ya kashe 'yan sanda bakwai da raunata mutane 41 yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin gwamnati da 'yan tawayen da ake kira wato da aka yi a farkon wannan watan amma kuma kamata ya yi a ci gaba da zaman tattaunawar. colombia ta sa hannu akan yarjejeniyar samun zaman lafiya da babban kungiyar 'yan tawayen farc a shekarar 2016 biyo bayan tashin hankali da ya kwashe shekaru 50 ya kuma yi sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 200,000 kungiyar 'yan tawayen ta ajiye makamanta ta zamanto babbar jam'iyyar siyasa a kasar gwamnatin colombia na fatan samar da irin wancan yarjejeniya da kungiyar eln Faɗa tsakanin 'yan awara da sojojin gwamnati a kudancin Yamal ya kashe akalla mutane 36 a cewar kungiyar agaji ta Red Cross yayin da shugaban ƙasa ke zargin mayakan da juyin mulki. Kusan mutane 185 ne suka samu rauni. Shugaban ƙasa Abdulrabu Mansur Hadi ya buƙaci a tsagaita buɗe wuta yana mai cewa tawaye da makamai ba za su samar da zaman lafiya ko gina ƙasar ba. Ya ce makiya na hakika su ne 'yan tawayen Houthi da Iran ke baya. kuma komai ya faru ne a dalilin faɗan faɗan da ya ɓarke lokacin da shugaba hadi ya yi da buƙatar da 'yan awaran na wato na ya kori firaminista ahmed obed bin dagar da suka zarga da cin hanci da rashawa 'yan awaran na samun goyon bayan hulɗar ƙasashen larabawa waɗanda ke son maido da kudancin yamal a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta mayakan sun kame gine-ginen gwamnati masu yawa a birnin adin wanda ke zama babban birnin gwamnatin hali da kasashen duniya suka amince da ita kudancin yamal na zama ƙasa mai cin gashin kanta kafin ta haɗe da arewacin yamal a 990 labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to la a taron kasashen nahiyar afirka na cikin talatin da ake yi a addis ababa kasar ethiopia shugaban najeriya muhammadu buhari ya nuna goyon bayansa a kan kafa yankin na cinikayyar kasa da kasa na tarayyar afirka wadda aka yi kudirin yin shi a shekarar 2012 cewa zai kafu a shekarar 2017 to amma hakan dai bai yiwu ba saboda wasu matsaloli ga umar faruk musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton shugaba muhammadu buhari ya yi amfani da jawabinsa cewar tun da an kasa cika wannan tsari ko alkawarin da aka yi a bara to a wannan shekara ba a makara ba za a iya a yi shi malam garba shehu na ɗaya daga cikin mambobin tawagar shugaba muhammadu buhari a wannan taron da ake yi a addis ababa ya kuma min ƙarin haske dangane da jawabin da shugaba muhammadu buhari ya yi da kuma muhimmancin irin wannan kasuwa ta bai daya da kasashen afirka suke sha'awar su kafa wato wani ga abun kunya ne cewa kasashen afirka ba sa kasuwanci da cinikayya a tsakanin su. da turai suke yi da kasashe na nesa ga arziki a gida mu ba ma ci moriyar kanmu kamar misali a ce ko kenya tana da shayi ti wanda yake da ko ko kamaru fulawoyi da suke saidawa a turai suna samun kuɗi mutumin da yake gana ko ko kuma Senegal sai ya tafi turai ya je siyo abin da gashi anan kusa da shi saboda haka tsari ne aka fito da shi a kungiyar haɗin kan Afirka ta yanke shawara cewa 'ya'yan Afirka su buɗe iyaka a tsakanin su su yi cinikayya ba tare da wani turke ko kuma wani wato wani dabaibayi a tsakanin. To a waje ɗaya farfesa nazifi abdullahi dalma wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki ya yi mun karin haske dangane da irin muhimmancin irin wannan kasuwar idan kasashen afirka sun amince za su kafa ta babban abin da ya kamata mu fahimta shine a shi ciniki tsakanin ƙasa da ƙasa musamman makota yana daga cin abin da yake jawo ci gaban tattalin arziki da samar da aiki da ƙarin arziki idan ka ɗauki misalin kamar kasuwar wato hatsi ta kano da take da wano kasuwa ce wanda ana cewa kalla ba a kasar ba kullum ana cike ana yin ciniki na naira biliyan biyar ana loda shinkafa masara dawa gero da dukkan nau'i na kayan abinci a kai shi chadi a kai shi kamaru a kai shi central african republic a kai shi ha'anci har algeria ake kaiwa da su burkina faso din nan da waye to idan akwai tsare-tsare da kasashen afirka za su iya yi tsakaninsu ya zama cewa wannan ciniki da ake yi na bayan gida wanda gwamnati ba ta san da shi ba ya zama ciniki wanda gwamnati ta san da shi ya zama kuma cewa an sauƙaƙa wannan cinikin daga ƙasa zuwa ƙasa to kaga zai ba da dama 'yan afirka su ringa ciniki da 'yan afirka ya zama cewa abubuwan da ake bukata a afirka za a iya yin su afirka to kaga za mu rage kuɗaɗe da muke ɗauka mu kai ƙasashen turai ko amerika ko japan ko asiya mu siyo kayayyaki wanda kuma idan an bar wannan kuɗi a cikin mu kaga zai bunƙasa tattalin arziki na ƙasashen afirka umar faruk musa amurka abuja najeriya To madalla a gaida Umar Faruk Musa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya hukumomin jihar dai suna iya bakin kokarinsu suna daukan matakai na ganin cewa sun kare al'umman jihar inda jiya da yamma litinin wato hukumomi suka fidda wata sanarwa na rufe wasu manyan hanyoyin jihar ga dai haruna dauda da karin bayani a cikin wannan rahoton a jiya litinin da ya gwamnatin jihar borno tabbatar da wata sanarwa na haramta zirga-zirga kan wasu hanyoyi da ke fadin jihar da ce wannan sanarwa zai kama aiki ne tun daga jiya litinin din wato 29 ga watan janairu har zuwa 4 ga watan fabrairu wannan sanarwa dai na dauke da sa hannun kwamishinan ma'aikatar yada labarai da radin cikin gida na jihar borno dr mohammed bulama wanda kuma aiki ya kafafin yada labarai a yammacin jiya na bayyana cewa an haramta zirga-zirgar dukkanin motocin hawa ne wanda suka kasance na fararen hula da kan tashi daga garin maiduguri zuwa kwandiga da bama zuwa banki daga bankin zuwa garin bama da garin baman har zuwa goza wanda har zai dangana da birnin maiduguri har ila yau mabiya wannan hanya da ake kira mulai da ya tashi daga garin maiduguri da zai gangara har zuwa garin dambuwa da goza nan ma an haramta ma al'umma bin wannan hanyar sai har rundunar sojan ta kammala ayyukan da take yi na kakkaɗe gyoran 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin kwamishinan ma'aikatar yada labaran dr blama ya kuma kara da cewa sun ɗauki wannan matakin ne bisa shawarar da suka samu daga hukumomin tsaro na operation lafiya dole haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To madalla a gaida Haruna Dauda. Hukumar kula da inganta kanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya ta shirya taro na kwanaki uku a Jos a jihar Filato akan neman hanyar inganta masana'antun don kyautata rayuwar al'ummar Najeriya. Ga Zainab Babaji da rahoto akan haka. Hukumar inganta kanana da matsakaitan masana'antun Najeriya ta lashi takobin samar da kwararrun matakai da za su inganta rayuwar 'yan Najeriya. A taron kwana uku da hukumar ta shirya wa daraktocinta da sauran manyan ma'aikatanta daga jihohi 36 na fadin Najeriya Darakta janar na hukumar Dikko Umaru Rada ya ce sun shirya taron ne don samar da hanyoyin haɓaka tattalin arzikin Najeriya. Mun kira duka manyan ma'aikatanmu da ke jihohi guda 36, mun kira duka zonal directors ɗinmu da manya-manyan jami'an hukumarmu domin mu gaya ma kanmu gaskiya. Mu kalli me muke yi, menene aikin mu, yi abin da ya kamata mu yi, mu ƙara ganin mu yi abubuwan da za su haɓaka ci gaba da tattalin arzikin ƙasar nan baki ɗaya. So idan ba mu kalli kanmu muka yi makan ma'adalci ba inda muka yi kuskure mu gaya makan mun yi kuskure inda muka yi daidai mu gaya makan mun yi daidai ba da za a mu iya samun ta yi daidai da irin bukatun wannan gwamnati ta janar muhammadu buhari da yake son haɓaka ƙanana da matsakaitan masana'antu babu yadda za a yi tattalin arzikin kowace ƙasa ya ci gaba idan ba a haɓaka wa'annan masana'antun ba sannan kuma a siyasance wa'annan mutanen su ne wa'anda suka kawo wannan gwamnatin a wannan lokacin suna buƙatar canji suna buƙatar arzikinsu ya haɓaka suna buƙatar su ga tattalin arzikin ƙasarsu ya ci gaba domin wannan abun shine abun da zai iya biyan su. gwamnan jihar plateau simon lalon ya ce yana da yakinin taron zai taimaka wajen kyautata rayuwar 'yan najeriya musamman ma matasa. wannan lokacin matasa suna neman aiki matasa suna neman a taimaka musu a nan gwamnatin tarayya ta bada ka kafin mu zo ofis ta bada biliyon biyu a taimakawa matasa ba iya ba shi sa muka da tashi hankali iri-iri da muka zo muka duba mun ga an saci kudin nan an nemi dabaran da za a bincika dawo da kudin nan ba dawo da shi ba maganan da yake kasa shine wane ne ya dauki kudin ya gudu da shi ni ina neman abin da zan taimaka wa matasa na kuma zan ta da wasu da suka halarci taron sunana mu'azu muhammad bara'u daga sokoto na zo gaskiya a aikin mu abu na farko mutanen mu idan ka je waje abin da suke cewa kuɗi wuci kuma an gane da cewa kuɗi samun kuɗi ba shi bane kasuwanci saboda akwai matsaloli da yawa wanda kuɗi ba zai iya maka ba idan baka da ilmi na tafiyar da ma menene kamata kai eh, sunana safiya balla yobe ana bar ma mata nauyin kula da family so yawanci in aka faɗaka musu da kai cewa ɗan ƙananan sana'an da suke a gida ma zai iya ciyar da su da iyali za su iya yi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria To ma a gaida Zainab Babaji waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha bakwai na dare a nan Washington kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ai faɗan nan ba zamanin Buhari aka fara ba tsakanin ne da wani kabila. Amma a zamanin Buhari an dawo da shi siyasa kullum kowa Fulani Fulani Fulani. Ni addini na bata yarda yi kisa ba. Bata yarda zub da jinin ɗan adam ba. mu ji tsoron Allah mu daina kisa mu daina zub da jini mu ji tsoron Allah mu san cewa rana ɗaya za mu bar duniyan nan mu fuskanci shari'an Allah Nigeria muna kan time bomb in ba mun zanna mun yi hankali mun yi tunani mun dubi crisis nan kam na farko tukuna identify rikishin nan ka da bafulata ne ake yi ne Jama'a muna fatan mun same ku kalau a wani sabon shiri na tsaka mai wuya jim kaɗan bayan da ita ma gwamnatin jihar taraba ta bi ta binuwai wajen kafa dokar hana kiyo sunana thomas sebastian yayo jan mazaunin cikin jalingo eh, dokar da gwamnati ta yi na ishu na maganan kiyo na talabin makiyaya a taraba abinda gwamnati ta yi ta yi daidai abinda gwamna ya yi gwamna dario disin shago ya yi daidai abu ne wanda ya kamata a zauna lafiya kuma duk mai kiwon shanu ya kamata ya tabbatar cewa ya providing inda ya kamata ya kiwonsa. a ah, sunana mai wada bakar ah, a gaskiya doka da gwamnatin jihar taraba ta kafa gaskiya doka ne wadda gaskiya akwai kuskure a cikinsa saboda duk lokacin da ka duba cewa su fulani makiyaya shanun da suke jihar taraba ba shanu ba ne wadda za a iya killace su saboda ana magana akwai shanu fiye da dubu ashirin da wani abu a yanki guda na taraba to duk lokacin da aka ce za a keɓe wa shanun zuwa gefe guda ba zai taɓa yiwuwa ba saboda ya za a yi ma keɓe su saboda dajin da suke kiwo da shi ma matsayi yana musu kankanta ma'aikata bari a ce kuma za a killace su waje daya gaskiya ba wanda zai yiwu bane sai dai mu dai muna fata gwamnatin tarayya ta shiga cikin wannan abun domin ta dakatar da shi to wayannan wasu 'yan jihar taraba ne suke mai da mutane ga kafa dokar hana kiwo da gwamnatin jihar tasu ta kafa to sunana alhaji ibrahim jaka saman na miyattiyar lagira local government ni kiran da zan kira ya kamata a bi doka da oda kar a rinka dauki doka a hannu hujja shine in muddin ga gona da gasano kan za a sai barayi banna ba ne idan an yi banna ya kamata mai gona ya nemi hakkinsa ni mai sanu ya biya su hakkinsa za a zauna lafiya mu shi gaba kamar yadda muke da to saboda haka ni sauran da zan bayar dukan mu kar mu ringa dauki doka a hannu haka ne To daman a yau a kashi na biyu na muhawarar musamman da wakilinmu na Yola Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana tsakanin mataimakin shugaban kungiyar Fulani ta Miyati Allah Alhaji Mafindi Dan Buram da wani tsohon kwamishina na jihar Adamawa kuma babban jigon kabilar Bacima wato Sam Zadok. Mun yi alkawari ne a can makon da ya gabata na cewa in mun da yau za mu duba muhimmancin rawar da gwamnatoci suke takawa wajen kokarin shawo kan rikicin makiyaya da manoma abubuwan da suka dauki dimbin rayukan mutane da janyo asarar dukiya mai tarin yawa a sassan najeriya daban-daban gwamnati bata fito ta yi magana ba sam-sam gwamnati bata fito ta yi magana ba har ga ya zo lokacin da kowa ya san abin da ya faru a naman local government fulatani ya shigar da shanunsa a gonan wani dan uwanmu a shafaran dan uwanmu ya tashi ya yi masa tambaya don me za ka yi haka yana gona ana kan magana ya cire bindiga da bindiga ya harbe shi to wannan abin ya kawo ga yan kauye sun tashi ce wannan abin wato wannan abin fa in ba an saya ba za a samu damuwa to abin da ya ban mamaki da wannan abin ya faru tun ana, ana kakkashe mana mutane jami'an tsaro sun sani gwamnati ta sani ba wanda ya fito bari wannan magana ba wanda ya fito ya magana kisan da aka mutanenmu gwamnati ta san da wannan jami'an tsaro sun san da wannan ba fito an yi magana ba an ce ba daidai ba ba yi komai kai ba abin mamaki da wannan ya zo ya faru mutane mu sun soma ramawa na farko abu na farkon da na soma jin da ya bani mamaki muslim council sun fito sun mayar da abin na addini ne ana da kofin maganar da muslim council sun yi da muslim council sun gama nasu me yadda sun fito na san lokacin alhaji mafinti ma yi magana mm. a'a kaman ba gama ba maganganu daban-daban sun soma fitowa a kan ramakon da mutanen masu ba mata lokacin kungiyar addini kan ta yi eh, mai musulun kansu sun yi meti ala da wasu kungiyoyi yawa da namu ya faru ramakun nan shi tsarkinmu ya fito ya ce bai ji daɗin ramakun da aka yi har abin ya shafi yara. To ba da eh, eh, kamar yadda na ce mun ji ah, mafin di sau tari idan abu ya faru ana zargin kan cewa su fulani makiyaya ah, ba sa da haƙuri misali in suka samu mutum a gona ah, su kan far masa me yasa haka. To alhamdulillah na gode wa Allah tun da shi da bakin shi yace sun je garin za su ramako ya wuce gona da iri. To ai makiyayi da ya je ya barnan nan sun san shi sun san iyayen shi. ina ne a doka aka baka dama ka cire ran wani ina aka ba su daman kashe 'ya'ya da mata da suffi a garin ka yi hakuri in gama magana na eh. ka ba shi dama ba ni dama daidai yadda ka ba shi mhm. yawa don abin da ya faru din nan har ga Allah abin da ya faru a numan da ina magana duk arewa maso gabas ne da ba Nigeria amma na samu ya concentrate a numan bari mu gama na numan kamin mu shiga saura ba abin da ya faru a numan banda mugunta da zalunci me mugunta da zalunci idan ni ma fini na yi maka laifi ɗana bai ma laifi ba mata na bata maka ba baba na bai maka ba idan za ka ɗauki mataki a kai na ni da na yi laifi ya kamata ka ɗauka an kashe mana yara har da ɗa mai kwana uku a duniya a lokacin da yake magana an yi magana lalle muslim council ta yi magana kamin muslim council ta yi magana sai da kungiyan kan ta yi magana ta ce ta yi allah wadai da abin da ya faru bai yi kama da abin da mai addini zai yi ba wannan abu ita ta yi allah wadai da shi muslim council ta yi mu yatti allah mun yi sannan majalisan tarayya na dottabai su ma akwai sanatu dan juma goje a plenary ya yi ce a yi allah wadai da abin da ya faru mamaki na shine kungiyan finai da bwate ne sunansu sai suka fita kuma suna accusing kungiyoyi da suke cewa allah wadai da abin da ya faru nan mun rubuce-rubuce wa gwamnatin jihar adamawa mun rubuce-rubuce wa 'yan sanda mun yi rubuce-rubuce wa dukkan hukuma har yau ba mu gane gawakin nan ba ba a biya gidaje da aka kona ba ba a biya gonaki da aka sare ba akuyoyi da aka sata an kama barayin ya barin gama don Allah ba lokaci ai da yake muna amfani eh, mafi da muna amfani da lokaci ne sannan kuma eh, a'a ai ba wai kowa eh, ishu muke taba daman na da dukan da kuma masu saurara suka tabo shine mutum kwanciya kowa ya zo cewa gwamnati ba ba gwamnati ba ba na ji daɗi san su wasu manazarta na gani kamar kan cewa shakulatin bangaro da gwamnati ke yi a kan lamuran nan dushe ji haka wani rabu kana ganin kan cewa matakan da aka ɗauka an baza jami'an tsaro an kafa kwamitoci da sansu haka na duk su ba su wadatar ba ina baka ansan tambayan nan ban ba da ansan maganan da alhaji mafin da ya faɗa ba ban yi daidai ba eh, eh, wai ba na so muke ce koma ba ba koma ba ba eh, jama'a suna sauraron mu mm-hmm. idan ba su samu fahimta akan abin da ake fada ba ba amfani eh, a bayanin da ya yanzu a kan cewa eh, batun yadda kaman an tashi ne kawai an shirya an yi kisa akan fulani mm-hmm. ka gane ko ina son faɗa kan cewa kun san a najeriya muke da yi magana na ce a yi magana da tsoron allah mm. ya magana ya ce wai me ya'ya suka yi da zuwa mm. da mata mm. to mu kuma an kashe mana mata har da yaro a ciki eh. me yaro a ciki ya yi wani laifi ne ya yi to ka bada amsa kan na daya kenan eh, wai son mu dawo ina zuwa ina eh. zuwa iya kuri mana ka san ya kamata a fahimci wani abu me yaro da ciki ya yi an kashe uwar an kashe shi hmm. tun da ya magana kan jinjira yau an taba su to na san dadin da ah. shi sa ka ce barna ina zuwa yanzu mu je ga tambaya ta hmm. tambayar da ne shine kan cewa koyaushe akan ce gwamnati gwamnati gwamnati alamun kan ce. gwamnatin ta ka koko gwamnatin ba ta yi abin da ya kamata ba ne gwamnati ba ta yi abin da ya kamata to me ya kamata a ce gwamnati ta yi ya kamata gwamnati ta bar nuna son kai don gwamnatin najeriya gaba daya ta fito ta nuna wariya da son kai bari in gaya maka duniya duka ta ga me ya faru a nan ya nuna kuma an shirya abin ne gwamnati ne bari in gama eh. ana sane da cewa fulani sun shiga numan sun soma kone-kone mutane sun fita za su kare kansu jiragen sama na yakin najeriya sun sauko sun yi kisa numan har aka yi magana aka magana sai da ya jima kamun suka fito sun yarda sun ce sun yi amma sun sha kuskure me ya faru kwanakin baya ma mai maganan sojojin sama ya fito ya ce ai sun ga fulani da shanu fulani sun soma harban jirginsu shi yasa suka suka soma abin da suka yi abin ya ba mutane mamaki mai maganan sojan sama zai yi magana na a sai sun ga fulani daga sama har sun san cewa fulani ne wannan da za su jefa bom ba su san kuma ina ne za su jefa bom din ba sai suka jefa waɗanda suke kare kansu to ma da zato a gaishe ku malamai to bari mu ja nan sai Allah ya kai mu rana wa tewa mu dawo mu ji yadda wasu suke kallon rawar da sarakunan gargajiya suke takawa a al'amarin nan na makiyaya da manoma muna godewa bakin namu Alhaji Mafin da Damburam da Malam Sam Zadok da ko musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya mana wannan muhawara din a madadin su duka ni ne Ali Mustapha Sakwata a nan Washington DC ku huta lafiya thank you To madalla a gaida Ali Mustapha Sokoto yanzu kuma lokaci da zamu kawo muku labarai ne amma wannan karo a takaice. To a takaice zaman ɗarɗar na ƙaruwa tsakanin Amurka da Turkiyya saboda goyon bayan da Washington ke baiwa mayakan kurdawa a Siriya. Masana na gargaɗin cewa rashin amana tsakanin ƙasashen ƙawayen ƙungiyar NATO shi ne haddasa zaman ɗarɗarɗan kuma yake zama babban ƙalubale ga shawo kan lamarin yayin da dakarun da turkiya ke jagoranta ke ci gaba da farmaki wato a gundumar afran ta siriya turkiya na bukatar amurka ta janye sojojinta da ke taimakawa mayakan kurdawan ypg a birnin manbij na siriya birnin da turkiya ke shirin afkawa Ƙasar Amurka ta ce ana samun ci gaba a zaman tattaunawar da ake ta baya-bayan nan domin sabunta yarjejeniyar cinikayya ta ƙasashen nahiyar Amurka, amma ta ce tattaunawar na samun ci gaba sannan a hankali. wakilin muryar amurka a yarjejeniyar cinikayyar robert lighthizer ya ce ta da ta kwashe mako guda ana yi a kanada tsakanin amurka da mexico da kuma kanada wata aka kammala jiya litinin wani mataki ne na samun ci gaba duk da haka ya ce tattaunawa na buƙatar ƙara kuzari kafin zaman da aka shirya yi na gaba a birnin mexico city a ƙarshen watan fabrairu gwamnatin shugaba trump na tsaurara matakan baiwa 'yan gudun hijira damar shiga amurka ta hanyar binciken kwakwafa ga masu neman shigowa da kasashe goma sha da ake ɗauka a matsayin masu tsananin haɗari jami'ai sun ƙi bayyana sunayen ƙasashen masu tsananin haɗarin lokacin da suka kira manema labarai domin bayyana wannan canji amma an yi ta bayyana kasashen a rahotanni to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya 7 agogon ghana za ku je mu dauke da wasu sabbin labarai rahotanni da shirye-shirye da ma sakonni da ka aiko mana yanzu a madadin kowa da kowa din sashen hausa da muryar amurka musamman ma sarfila hashim gumal da wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu sai kuma mu na wannan safiyan darrell smith baba ya kuma kiri ne ke sallama da ku sai anjima assalamu alaikum